ba duk abin da ɗan adam ke bukata fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar sai a nuna masa zaki to sa'annan kuma an baka zaki zai zabi ne zai zabi aljanna ko falamma nazala bihi wa ra'suhu ala fakhidhi khushiya alayhi sa'atan sai da ajali ya kai manzon Allah kansa na kan cinyar na na Aisha yana kwance kan cinyar na na Aisha sai ya shiga gai guba wani lokaci kaɗan, thumma afafa sa'an sai manzon Allah ya farfado fa ashkhasa basarahu ila as-saqa sai kaga manzon Allah ya kwat yana kallon sama thumma qala sa'an nay fi allahumma ar-rafiq al-a'la alla naba bi al-jannati cikin annabawa da manzannai qultu sai na Aisha ce idan la yahtaruna to shi kenan manzo Allah ba zai zabe ba ba shi kenan manzo Allah ya tafi kenan ma'ana ita idan da take jin daɗin rayuwa da manzo Allah idan ma da manzo Allah bai tafi ba tukunna tunanin ta ya daidai ko bai daidai ba <laughs> wa alimtu annahu alhadith sai ta ce da ji haka sai ta tuna hadisin da manzon Allah ke yi musu yana cewa duk wani annabi in lokacin sa ya kai sai an nuna masa mazaunin sa a cikin aljanna sa'annan a bashi zabi abin da ya zaba shi kenan annabawa ma da suke, sun zabi aljanna balle kai yau a ce ga Najeriya da duk abin da ke cikin ga aljanna ga mazaunin ka cikin aljanna ga hurul iyi ga lami tsayir min ma yashahuna yanzu almuru aka yi sanyi ba ka da tsaye masu kudi ke zuwa sai ka kaza kai da kai da naman kaza sai dai ka haɗi yawo ka wuce kan tuku ban tsere ko sai dai kana kallo kan tuku ba ana gasa eh, sai dai ka iya ko ce ko to a nuna ga kinan a cikin aljanna sai tsuntsu ya zo ya yi maka ya da maka waka ya waka ya waka ya raya gama kuma ya fadi ga to yayye ko ga take yanda lahum fiha ma yasha'u zuma kuwa ko madara madara yanzu ake da sunan madara ko wallahi tallahi wannan madaran lilo babban gwangwani ne wallahi naira bakwai da sile biyar muke sai gwamnati ke nan ja kantin bi makarantar jami'a nan naira bakwai da sile biyar in yayi tsada naira takwas naira takwas jan price babban price wallahi da sai katin guda nawa ke cikin duk naira ashirin da nawa yanzu wannan babban naira dubu da ɗari biyu abin naira bakwai da sile biyar in yayi tsada naira takwas mun ke ya ta a kirga wallahi yanzu naira dubu biyu ka ka ta ke ka ke ka zango ke ka zai dage dage ne naira dubu ne da dari biyu da wani abu sai dai ka talla kai dariya ta wuce ya za ka yi wallahi tallahi naira bakwai naira bakwai da sule biyar wannan kaje inda nan makaranta ta farkin ana zo ana karbowa ana sayar ma malamai ana jirgi buhun sukari kuwa naira goma sha tara naira ran da buhun sukari ya kai naira ashirin da biyar naira talatin duk shawa ya muka nashi muka ce ba za mu ce ba sai au da muke kamar saudiya ne in abu ya tsada zai sauka tun daga naira ashirin da biyar naira talatin yanzu buhun sukari nawa ne zuma dai sai dai ka ji suna sai dai za ka yi magani ko ka na magani to amma a cikin aljanna koramu za ka tajiri min tahtihimul anhar lahum fiha ma yasha'una wa ladaina ba haka bane sa'an nan a ce maka ga aljanna kana kallo Allah zai raba ka da reka da wata bot zai raba ka da nefa zai raba ka da gidan mai zai raba ka da komai ya kwace ka hannun yan kasuwan Kano shi ke nan za ta lafiya amma kuma a ce ma ga Kano ga aljanna wanne za ka zaba amma bayan ka haka kayan ka bayan kwana uku ko nan da nan to abubuwan da kake mallaka gida abubuwa sai ka bar musu ka tafi sai ka bar su ka tafi ko da Allah ya ce kila la yahtaruna وعلم وعلمت انه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح كده في شيء كفن لا اتينا لا اتي من الله ما حديث يجي وعلمت انه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح اجازا ما الله حديث يجي قالت تكي فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى نانا عائشة تتي كرسل كلمة دمان الله يجينا يبا الدنيا اللهم الرفيق الأعلى Waye zai zai zagi na aiki dan Allah ya tsira sai da ka bata lokacin ka sana tihin sahratan yawman li yuhiyaha falam yubirha wa awha na alwa'il mun gane ko babu du'a bil maut wal hayat yace babin da ke bayanin addu'a in mutum ya fada cikin masifa zai roki Allah ya kashe shi ne ko ko a'a yaya zai roki Allah shine zai ce ma ga abinda manzon Allah yake aiki ai aka ce karshen zamanin sai zo mutum kana tafiya ka zo ka ga mutum cikin kabari kai kai bun ina ma da kai ce cikin kabari wannan halin da ake ci in da shi gaba mutum ba zai ga mutum mutuwa da rayuwa ba eh حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قيس قال اتيت خبابا وقد اكتوى سبعا يتناظر خباب يا كي بقي قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به yace wallahi ba dan manzon Allah ya hane ni mu yi addu'a Allah karbira mu ba wannan hali da nake ciki da na roki Allah ya karbira ina na huta da wannan قال حدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وقد استوى سبعا في بطنه اتكلسا فسمعته يقول سنجد ينا فدرتوا لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوته قال حدثني ابن سلام قال اخبرنا اسماعيل ابن علي عن عبد العزيز ابن سهيل عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به kada ɗayanku ya yi bura ya yi fatan mutuwa saboda wata cuta da ta same shi fa in kana la budda mutamanniyan lil in ya zama